har yanzu muna cikin karatu wannan littafi al'adabul uh, shamalil muhammadiyya na imamu tirmidhi rahimahullah a yau malam ya ce bab ma ja a fi sifati akali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yana bayanin siffar cin abincin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ka abib ne malik عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث أنك قد daga ibnin likab ibn malik an karɓo daga wani ɗa daga cikin 'ya'yan ka ibn malik sahabin na mashhuri sananne ɗaya daga cikin mutane uku da allah ya jinkirta zuwansu yaƙi ko ya jinkirta karɓar tubarsu an abihi ya karɓo daga babansa ka ibn malik a nan sai malik ya ce kultu isnadu isnaduhu rijaluhu thiqat rijalu shekhai marwaita wannan hadithi marwaita na amintattu kuma marwaitan bukhari da muslim lakin matnuhu shadhun li mukhalafatihi لرواة الثقات الآتية بعد حديث سيدي إسناد وانا حديثي متى ننسى متى ننشاذ domin sabawarsa ga amintattu wayanda ambatan zai zo bayan makaranta hadisi daya wa kada share ila zalika al muallif aqiba hadha al hadith wanda malam ya yi nuni akan wannan karkashin wannan hadithin karshen wannan hadithin wa shurhu dhalika la yattasi'u lahu al-majal fa ila ad-da'ifa malai ce bayanin shuzuz da ke cikin sinadar wannan hadithi a nan bayanin ba zai isa mu yi shi a nan ba amma mai neman dogon bayani yana ya komawa ya duba ad-da'ifa hudu na bakwai. zai ga cikakken bayani game da wannan hadisi daga tun farko ana malace da'if isnadin hadisin da'ifi ne wato don wannan mukhalafa da malai ishara kanta anan annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na suɗe hannunsa so uku in ya ci abinci ya kare. to kowane ɗan yatsansa sai ya suɗe shi har so uku kala abu isa abu isa tirmidhi ya ce warawa ghairu muhammad ibn bashar hadal hadith wani wanda ba muhammad ibn bashar ba ya roci wani hadithin kala sai ya ce yana aku asabi'ahu thalath yana su da 'yan yatsunsa uku kun gane bambanci da ke tsakanin wancan da wannan bambanci da ke tsakanin wannan da wancan shine yana sussuɗa na farko ya ce yana suɗe hannunsa ɗan yatsunsa so uku kaga ɗan yatsun kenan duka wani ruwaya ita kuma ta ce yana suɗe ɗan yatsunsa uku wato yan nan kenan da yake ci abinci da su sannan mala ya ce kultu wa huwa sahihul mahfuz wannan ruwaya ta muhammadu ibn bashar cewa yana suɗe 'yan yatsunsa uku ita ce ruwaya mahfuza dama ruwaya mahfuza tuqabil ruwaya shazza wacce ruwaya ta harko ruwa ce shazza cewa yana suɗe 'yan yatsunsa duka so uku uku amma wannan ruwaya ta ce yana suɗe 'yan yatsunsa uku wa'annan kawai ita ce ruwaya mahfuza an abu ibn malik wadda aka samu daga abu ibn malik kama sabaqat al isharatu ilai anifan kamar da bayanin kan wani ya gabata dazu wai shahadu lahu hadithu anas al ati ba'dahu kuma hadithun anas yana shaidar wannan hadithu lalle annabi na susu da yanzu su so uku Wa wa'annan guda uku in ya ƙara cin abinci sai su da wannan so uku ya su da wannan so uku ya su da wannan so uku damar su ke cin abinci sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan hadisi ya nuna muna sifa daga cikin siffar cin abincin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shi wannan ya nuna siffar karshe ce in ya karasa cin abincin gaba ɗai yakan susu da ya su uku kafin ya wanke ko kafin ya goge domin lokaci yakan goge hannuwansa bayan ya suɗe wani kuma yakan wanke wanda wankewa shi ya fi yawa kuma shi ya fi soyuwa a masu lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ci abinci yakan goge sauran maikon a hannu wani lokaci ma haƙa sai dan shafa masu ba haushe ce kafa mai na ci ban ba tanu bai kan yi haka sallallahu alaihi wasallam an anas qal an karbo daga anas Allah ya kara masa yadda ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan akala ta'aman idan ya ci wani abinci la'iqa asabi'ahu thalath yana su da yan yatsunsa uku wato wayannan ya ci abinci da su sai su su so uku ba yan yatsun gaba ɗaya ba kamar da wacce ruwa ya shaza ta yi nuni a kai shi kuma na hadisi mala ya ce akhrajul mu'allifin at'ima bi raqam kaza wa muslim bi raqam wa abu dawud fil at'ima bi kada kaza sai nasa'i tirmidhi ya rawaito na hadisi a cikin kitabus sunan ko kuma cikin kitabun sunan a cikin kitabul at'ima hadisi na 1804 muslim ma ya rawaito hadisi na 2000 da talatin da hudu abu da ma ya ruwaito hadithi na dubu uku da ɗari takwas da arba'in da biyar sa'i ma ya ruwaito wannan hadisi وعن ابن لكعب bin malikin an أبيه قال an kuma karɓo daga wani ɗa daga cikin 'ya'yan ka'ab ibn malik daga babansa ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya akulu bi asabi'ihi thalath wa yal'aqu hunna yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance ya akulu bi asabi'i thalath yana cin abinci da yan yatsunsa uku in ya kare wa yal'aqa hunna sannan kuma ya sussuɗe su to yana hadisai guda uku da mala kawo mana suna nuna muna siffar karasa cin abinci na farko sun nuna mana annabi da yana ci abinci da hannu na biyu kuma su nuna mana yakan suɗe wanda wannan ko ba komai akwai godiya ga allah cikin suɗe 'yan yatsu sannan akwai tawalu da kankan da kai sannan akwai girmama ni'imar allah ko mi ta da rashin rena ta da haka nufi sallallahu zai ci abinci da hannunsa sannan kuma ya ci da 'yan yatsunsa uku sannan ya kare ya kuma susuɗe su kaga tawali'u a cikin wannan abili abu na biyu ga girma ni'imar ubangiji sannan kuma ga ci kan kima da mutum da ci da yatsu biyar a zai iba da yawa zai kuma ci da yawa amma wanda ci da uku ba zai ci da yawa ba kuma zai dinga cin abincin kan kima sannan kuma karshe sannan sa sallallahu su da hannunsa daga wannan sunna ce daga cikin sunonin annabi sallallahu alaihi wasallam to kowane irin abinci ne ake iya ci da yatsa uku ko ku akwai wani dangin abinci da shi ba zai da uku ba sai a wanke goma an sa bed akwai to takallan bi'ilm a wasu kutu bi'ilm ka kuma ta ƙa'idar mu takallan bi'ilmin a wasu kutu bi'ilm a wasu kutu bi'ilm akwai بعلم kaji abin da muke faɗa kuwa ka yi magana da ilimi ko ka yi shiru wanda ya sani da ilimi ya yi magana wanda bai sani bai shiru wa ma'ana minal mutakallifi na'am akwai wani abinci suna ta keɓance cewa shi a ci da yatsa biyar kun yi shiru ba ku sani ba kenan da shi abin da ce nan kana ya akulu kuma wancan hadisi na anas cewa kana idza akala ta'aman ai kuma kullu da wannan kana idza akala ta'aman da ka wannan ta'aman da ya shi na kira ko irin abinci ko ko akwai wani banda wani yan kowanne idan aka lafa aman in ya ci abinci inda ya ce idan lafa ama ya kashi bil ma'rifa sai mu iya togewa mu ce banda shinkafa banda kaza banda kaza to amma yanzu in ci abinci da yatsa uku in ci shinkafa da yatsa uku ina iba rabi na zubewa rabi na kai ga baki da yanzu a cokali in ci wani fi cokali annabi ce cokali idan ina ci da yatsa uku yana zubewar ƙasa da in kauce ma wannan zubewar ƙasa ko sai da in kauce ma wannan zubewar ƙasa sai na amfani da cibi don kauce ma zubewar na yi suna ko na yi bid'a ci da ci bi bid'a sunna ba ya hana ci sai da ya ahsant barakallahu fik yace akwai bambancin cewa kada ku ci sai da yatsa uku da ba da labarin cewa shi annabi na ci da yatsa inda ya ce kada ku ci da yatsa uku ko kada ku ci sai da yatsa uku wannan ya fi tsanani akan a ce shi ya ci da yatsa uku to amma shin ka yi koyi da annabi ka ci da yatsa uku shi ya fi ko ka ci da ka yi koyi da annabi ma idan aka samu abinci na zubewa kuma biya hana zubar da abinci idan wacce mafsada ta hadu da wannan maslaha wacce za a gabatar sai a gabatar da mafsada za a gabatar ko maslaha a kayan malaman usul me ake gabatarwa maslaha ko mafsada maslaha to ka ka'idar larabci a cikin usul mai malaman usul suke cewa game da kaddamar da maslaha ko mafsada na'am hey. Eh. ya ce za ta zahamatil mafasid eh? turtakabu akhaffahuma ko in aka samu zahama ɗayan biyu ko da ka yi suna ka ci da in ya yatsunka uku ko kuma in ka ci da ya yatsunka uku kuma zai zube lalle duk ya yatsa uku ka iya bo rabi zai je baki rabi zai je kasa in ku ka ci da cibi to da wahala wani ya zube dan wanda zube kaɗan ne to idan wannan maslaha da wacce mafsada maslaha rike ci da yatsa uku rike maslaha domin suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mafsada ko zubewar abincin ƙasa musamman ma aka bashi ba a ba a ci ba to idan wacce maslaha ta haɗu da wannan mafsada ayyuhuma yuqaddam ha a gabatar da mafsada kenan sai a ce da yatsa uku da abin da zube ya zube shi kenan malamai sun tattauna wannan matsalar suka ce in wannan mafsada ta faru to ci da cibi a lokacin sai a gabatar da shi don guje ma wannan mafsada ta zubar abinci idan abinci zube a ƙasa ba a ɗauke shi ba ba a kwashe shi ba a ci ba to shi ɗan zai ci to don guje ma wannan mafsadar sai a gabatar da ita amma in ba ta a ci da hannu shi ya fi sai a ta hakuri har a kai ga an koshi amma wannan shi ya fi dacewa duk da akwai wani abu da malamai suka kalla shine shinkafa ba abinci bace a wancan lokaci an fi cin abinci sandararre mai kama da tuwo a toke ko waina sandararra wadda ta da yatsa uku yake da sauki an yi wannan a wancan lokaci bisa ga yanzu da muke da shinkafa sannan kuma ayyuka na manzan allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa da matakai akwai ayyukan da manzo Allah ke akan ɗabi'arsa ta mutuntaka akwai ayyukan da yake yi akan al'adar mutanensa akwai ayyukan da yake yi akan shar'antawa to sai mu duba mu ga shin wa'annan ayyuka annabi ya yi su ne akan ɗabi'arsa ta mutuntaka koko ya yi su ne akan al'adar mutanensa koko ya yi ne akan shar'antawa wannan cin abinci da ya yi da ya uku ku gano mana matsayinsa ku gano mana matsayin wannan shin akan mutuntaka ne tasa ta kansa ko akan al'adar mutanensa ko akan ibada na'am akan mutuntaka

domin shar'antawa ce saboda abinda malamai suka faɗi da cewa da harko da akwai tawalu'u cikin yin haka na biyu akwai girmama ni'imar Allah na hudu akwai kuma cin abinci kan kima to da haka wannan hadithai guda ku da muka ji annabi ya yi ne don ya shar'anta mana cin abinci da ya zaɓo. shi yasa mala ya kawo wannan babu yace bab ma ja a fi sifati akali rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mu ji labari ko dan mu yi koyi dan mu yi koyi da ka yace mana babin da ya zo cikin siffar cin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai fara da wa'annan hadisai guda uku da suke nuna yana ci da yatsu uku yana kuma susu da yasu Anas ibn Malik yaqul utiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tamrin fara'aitu ya'kulu wa huwa muqni'in min al-ju' an karbo daga Anas Allah kara masa yadda yana cewa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tamr an taho ma annabi sallallahu alaihi wasallam da dabino ya ya'kulu sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci wa huwa muku muku'in yana abin nan yana zukunne ka zama nan zukunne ya za mu ce ma yadda ake in za ka zauna ka biya bukatar ka wannan zama mai sunansa zukuno tsuguno tsuguno tsugunni ko tsuguno to yana tsugunne ya yi daidai tamar minal juri saboda tsabar yunwa sallallahu alaihi wasallam yana jin yunwa sosai to sai ya ci abinci a tsugunne shi da malaki cewa al ana nufin iqa an yasnida ila ma wara'ahu min ad-da'f to a nan sai malam fasar iki'a da cewa an yasne da ila ma wara'ahu min ad-da'f to tunda haka abin yake ba a tsugunne kenan ba a jingine ya jingina bayansa jikin wani abu ina cin dabino saboda yunwa wato bai iya zaunawa daidai ba saboda yunwa sai jingina yana cin dabino saboda yunwa sallallahu alaihi wasallam to wani ya nuna idan akwai bukatuwar mutum ya jingina lokacin da ke cin abinci to babu laifi amma ba shi ne abin da annabi ke koyaushe ba kamar da bayani zai zo nan gaba amma idan akwai bukatuwa ta rashin lafiya ko ta rauni ko ta yunwa da mutu ya jingina ya ci abinci na jingina da wani abu wato gadon bayansa na jingina da wani abu babu laifi babu ma ja a fi sifati khubzi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo a cikin sifar wainar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin da faɗa maka a can baya ce mafi yawa wancan lokaci ana cin abin da yake sandararre ne da cin su da yaza uku ya fi sauki to amma kuma abin dan fodiyo ta game da lahu bi rahmati ya faɗa na cewa ci da ci bid'a ne zai shiga cikin bid'a cikin bayanin bid'i shehu dan hodiyo Allah ya gafarta masa ya kawo cewa ci da cokali bid'a ne bid'a ne eh bid'a ne haka ma ya faɗa to wace irin bid'a makaruhiya <laughs> dan akwai abubuwan da ake sanya ma sunan bidi'a amma da ka duba ta'arifin bidi'a sai ka ba su ɗabba kanta ba ga man ta'arifin bidi'a me kake bidi'a ya ce abin da aka kaga ko ya faru daga baya ja mu je abin da kaga da sunan addini to sai mai kuma wanda kan baya cikin addini sannan ana neman kusanci zuwa ga Allah wajen yin shi ina ci abincin cibi ina neman kusanci ne haga ashe kenan ɗabbaka bidi'a ga ci da cokali ba zai karɓo ba ko da ka ɗabbaka wani sashe na ta'arifin bidi'a kan cokali wani sashen ba zai karɓa ba bai babu takarrubi a cikin ci da cokali ba wanda zai amince da cokali ya ji ya takarrabu bihi ilallah akwai shi babu da haka malamai suka ce akwai abin dubawa cikin sanya cin abinci da cokali cikin bidiyoyi abin dubawa aisha annaha qalat ma shabi'a min khubz sha'ir yawmain mutatabi'ain hatta qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha ummul mu'mini allah sallallahu binti siddiq annaha qalat ta ce ma shabi'a a muhammadin sallallahu alaihi min khubzi min ta ce alu muhammadin ba su taɓa ƙoshi da wainar sha'ir ba yaumai ne mutatabi'ai kwana biyu jere su ci waina yau su koshi su ci gobe su koshi ko su jiya su yau su koshi ba taɓa yin haka kwana biyu a jere ba hatta da rasulullah sallallahu alaihi wasallam har aka karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadithi ya nuna mana annabi na cin waina shi da yan gidansa abu nabi biyu ya nuna mana mata annabi yan gidansa ne yan shiya kun zo ko kun ki alu muhammadin ma shabi'a alu muhammadin yan gidan manzo Allah tana nufin matansa da shi kansa yau ce alu fulan ana nufin shi da wanda suke karkashinsa da haka shi da matansa ba su taɓa cin abinci na wainar sha'ir ba kwana biyu jere da juna hatta kubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har aka karɓi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani hadisi hadisi ne sahih anan malai ke cewa kultu. game da wancan hadithin hada min al iqa'a wato tsugunno da muka ce annabi ya ci abinci yana tsugunne shine maliki cewa jinginawa ma a larabce ana ce mata tsugunni walakin na ghairu muradun huna to amma anan ba shi ake nufi ba wato tsugunno irin wannan da muka sani na mutum ya tsugunna ba tare da ya jingina ba to ba shi ake nufi ba anan wa ina ma huwa an yajlisa ala alyataihi abin da ake nufi a nan ne mutum ya zauna kan duwawunsa wa yansuba ba saƙaihi saqaihi mustawfiyan ghair mutamakki mutum ya zauna haka ya zauna haka kan duwawunsa sai ta rikawunsa haka yana jingine jikin wani abu to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana cin dabino saboda yunwa da kun ga yin haka zai ƙara dan fara ciki in ya dan fara mai ciki zai rage mai jin wahalar yunwa sallallahu alaihi wasallam in yace zai miƙe haka ka cikin zai buɗe da ka yi za ta dame shi to za ka yi wannan zama da ya rike cikin nashi kusan makarantocin baya yakan sama duci ya ɗaure cikin saboda ji sauƙin yunwa to shi sai wannan zaman domin ya ji sauƙin yunwa da kuma samu walwala da sauƙin cin dabino a cikin wannan hali sallallahu alaihi wasallam undur an nihaya wa ghairihi min kutubin lugha ka dubi littafin nihaya da sauran littafan lugha أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل an ali baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'ir an kuma karɓo daga abu umamatul bahili Allah ya kara masa yadda ya kula yana cewa ma kana yafdulu an ali baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzu khubzu sha'ir yace bai kasance yana saura a gidan manzon Allah ba wai na sha'ir bata kasance yana saura gidan manzon Allah ba a ce an ci waina har ta yi saura an aji saura ya ce wannan bai kasance yana faruwa gidan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'ana ma kana ya fudulu bai kasance yana saura ba an ahli baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matan su kenan khubzu sha'ir wainar sha'ir ko ka ce khubzu sha'irin wainar sha'ir ma kana ba ta kasance tana saura ba an ahli baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce an ci an wadata har ta yi saura ba ta taba samun wannan ba shi ma wani hadithi hadithi ne sahihi kamar wancan shi wancan akhrajahu al-muallif fi zuhud wa muslim wa ibn majah قلت وقال المؤلف حسن صحيح ورواه البخاري بلفظ min ta'amil bur ثلاث ليال تابعا حكم تباعا أخرجه في المواطن منها الأطعمة في موضعين من أو رواية باتبا كوانا أكو جيربا أنا تشن أبنتين كوينر شعير أجد من الله با أو أن رواية كمتا أبو أمامة الباهلي يتي وينا باتا وينو شعير باتا ثورة جدا من الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان يكثر خبزهم خبز الشعير عنكم كتبرك عبد الله بن عباس الله يقال ما سيدا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana kwana da kwanaki tawiyan yana rike da cikinsa ko ka ce tawiyan yana kwana cikin yunwa huwa wa ahluhu shi da iyalinsa yakan ɗauki kwana da kwanaki na kwana da yunwa shi da iyalinsa la yajiduna asha'an ba su samu abincin dare ba su ci wa kana akthara khubzihim khubz sha'ir mafi yawan wainar manzan Allah ko wainar su shi manzan da iyalinsa shine wainar sha'ir yace mafi yawan wainar suke ci shi ma wannan hadith ne sahihi أخرجه المؤلف الزهد وابن ماجة قلت وابن سعد أيضا وقال المؤلف حسن صحيح تلمي دارو توش أتكن سنن أتكن كتاب الزهد لابن ماجة الباني كما هذا ابن سعد ما ya roci wannan hadisi ko malam ya ce shi imamu tirmidhi kenan hasanun sahih wannan hadisi hadisi ne hasan kuma sahih wa huwa mukharajun fi sahiha kuma hadisi na cikin sahiha hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da sha tara abu hazim an sahal ibn sa'adin annahu qila la akala rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqi yani حوارا فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل an tambayi an karɓo daga abu hazim shi kuma daga sahal ibn sa'ad annahu qila la an ce masa ibn sahal sahal ibn sa'ad an ce masa akala rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqi yani huwara aka ce masa shin annabi ya taba cin naqi wato huwara faƙala sahalu sai sahalu ya ce mara ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqi yace annabi sallallahu alaihi bai taba ganin naqiwu ba hatta laqiya Allah azza wa jal har ya hadu da Allah wato har ya mutu malai ce anan al-huwar al-huwara الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق gari annabi ya taba cin gari ko an yi masa abincin gari ce gari fari shi ake nufi da huwara al-mu'jam al-wasit sai da annan malam bai fayyace ba wani irin garin ya dace kawai farin gari wanda shi ne. mafi tsadar gari shi ne ma'anar lubab addaƙiƙ ko ka ce irin garin da aka nike ya yi lukui-lukui shi da ake cimola lubab addaƙiƙ ya daku ya yi lukui-lukui sosai annabi ya taɓa cin abincinsa sai ce ai ma bai taɓa ganinsa ba har ya haɗu da ubangijinsa faƙilala sai kuma aka ce masa hal kanat lahum manakhil hal kanat lakum manakhil ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ma kanat lana manakhil قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثر نثريه ثم نعجنه أكما تنبيشي أكتي مساء hal kanat lakum ko manakhil kuna da manakhil ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah qala ma kanat lana manakhil yace ko kusa ba mu kasance muna da manakhil ba wato abin da ake niƙa da shi shi ne malaki ce a nan ai na alaihi ma wato abin da zai amfani da shi a tashi tsaba ta sha'ir bayan an cashe kuma a dake a mai da shi gari to abin da ake amfani da shi wajen mayar da tsabar sha'ir gari shine wasu tabi'a suke tambayar sahal ta zamanin annabi kuna da irin wannan dutse ko kuma a ce wani abin daka da wuke ke tsabar sha'ir da shi sai ce ko kusa to sai abin ya bashi mamaki ya za ku ci tsabar sha'ir kenan ƙala sai ce makar lana manakhil ba mu da manakhil kayan daka irin wannan naku na wannan zamani kila kaifa kuntum tasna'una bi sha'ir ta huke da sha'ir ƙwayoyin sha'ir tsabas sha'ir ya huke da ita ƙala sai ce kunna nan da yace abinda muke yi muna huhure shi duk wani haƙi da ke ciki sai ya kau da ka ce faya tsiru minhu mata duk haƙin da ke ciki sai wanda zai tashi sai ya tashi kamar irin ba ka ce ya ka ce ma abun ana bakace ana hurawa hakki na tashi wanda ke cikin tsabar sha'ir to ba mun kakkaɓe mun bakance hakin da ke ciki thumma ruhu sannan sai mu jika shi in mun jika na aji sannan sai mu ajin din shi sai a bi hanyar da aka dame shi ya zama kullu don a yi waina da shi wannan kalma mala ke cewa ma nusayyiruhu sai ce ai na da'u alaihi ma wato jikawa kenan mu dora masa ruwa masa mai ruwa in ya jiku to sannan sai mu dame ko kuma mai da shi kullu to daga nan sai ayi waina kaga a ce a mai da shi gari sannan garin a zo a abin nan a dama shi to shi yake nufi da manahil din can sai an mai da shi gari ya zama gari sannan a zo a abin nan shi a mai da shi kullu ya to ba haka da muka yi ba ba mu da ma abin mayar da shi gari kawai za mu yi bakacen shi mun bakance duk abin da ke ciki sannan mu jika shi in ya jiku sannan kuma sai a zo a dake sai a mai da shi kullu don take ba tare da an mai da shi gari mataki bayan mataki bai da kuke a wancan zamani to ina ce sun ga wanga zamanin da ba ma za ka gani ba garin ta kawai za ka gani ba sha'ir za ka gani ba garin shi kawai za ka gani yadda ma aka kai baka sani ba sannan ba hannu zai yi ba duk injuna ne na ku gode ma Allah kuna cikin ni'ima mai yawan gaske don ku gano cewa ni'imar duniya ba wai so bace rashin ba da ko baki ba ne dan da so ce da Allah ba wa yancan dan sun fi mu a wajen Allah sun fi mu girma da ɗaukaka an anas bin malikin qal an karɓo daga anas dan malik ya ce ma kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukurruja wala khubz laha wala khubz lahu muraqqaq قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذا السفر على هذا السفر أنكم كربوا على خادم من منزل الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان النبي صلى ما كان نبي الله يأكل على خوان يتي منزل الله بيكسن تينا تي أكن خوان khiwan ما لتي خوان da kasar alkha wal yudam ana cewa khiwan da yawa kha'un kasara kuma ana yi mata damma a ce wa huwa murtafi yuhayya da yukala at-ta'ama alai wato tebur kenan na cin abinci annabi bai kasance yana cin abinci saman tebur ba wala fi so sukurruja ya ce kuma baya ci kan sukurruja ko baya ci a cikin sukurruja malaci sukurruja bi dhammi sin sukurruja ana karanta ta da yawa sinin dhamma su walkaf su ku warra da kaf da da sin da kaf da ra duk za a masu dhamma المشددة المضموم المضمومة صنع للشدة وصنع للضمة وهي إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل شين يقول يا إكرامة لكن أبنتك كتان أتكنت المشتهي للأكل كالسلطة والمخلل قول يا إكرامة ko ya karama a zuba mata wani abun zubawa abinci kamar miya ko hal ko na mai kama da wannan to sukun ruja annabi na amfani da sukurruja karamin kwano wani za a zuba wani abinci daban a ciki wata miya daban a ciki sai ce a'a bai cin abinci a ciki wala khubza lahu murakkak kuma sannan bai cin waina da take da wani abu murakkak da ke tausasa ta ya sa ta yi laushi a sa wani abu da zai lausar da ita sa ta yi laushi sai da tita da ƙarhinta da taurinta Allahu akbar qal fa qultu li qatada sai ce sun ce ma katada wato ɗaya daga cikin marwayata wannan hadisi fa alama kanu ya tun da ba su cin abinci saman tebur sannan kuma su da ƙananan kwanoyin da ake zuzubawa to akan me suke ci kuma kala ala hadin sufar yace suna ci ne akan wannan shimfidar wanda har yanzu ga laraba suna da wannan ɗabi'at in za a ci abinci sai a kawo shimfidar leda sai a sa sai a zauna a ci abinci samanta yace kan ta annabi sallallahu alaihi yake cin abinci shi ma kun ga wannan akwai nau'i na tawalu a ciki da haka annabi ce ina cin abinci a zaune irin yadda bawa ke zama ya ci sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan hadithi hadithi ne sahihi أخرجه المؤلف في الزهد والبخاري وابن ماجه والنسائي وين سكروتو حديثا وعما سلوك قال دخلت على عائشة فلدغت لي فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال فقلت لما قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا an karɓo daga aisha allah ƙara mata yadda masuruk ya karɓo daga aisha an ce abin da aka ce masa masuruk saboda sulka sagiran yana yaro karami aka sace shi daga baya aka gano shi saka ce mashi masaruk satacce aslama qabla wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adraka sadar al-awwal bil kufa ya musulunta kafin annabi rasul sallallahu alaihi wasallam sannan ya hadu da sahabban annabi da dama a kufa ya ce da haltu ala aisha na shiga wajen aisha Allah kara mata yadda matar manzon Allah fada'at li bi ta'amin sai ta ce a kawo mana abinci sai a kawo mashi abinci wa qala sai ta ce ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abke illa bakait ta ce ban taba koshi da abinci ba na kuma so in yi kuka lokacin ƙoshi da abincin face na yi kukan duk lokacin na ci na ƙoshi to eh, ina so in kuka sai na yi kuka da kukan zai zo kasa kullum za ka so ka yi kuka kukan ya zo amma ba ka so ka yi shi sai ka ta kokarin ɗauka wani hali da za ka hana kukan ya zo tausayi zai kama ka kan ganin kwalla za su hito ga ido hawaye za su hito ka ta bubuɗe hawaye ka ta buɗe idan dan hawaye su koma kan su fito irin wakai irin wannan kan samu Aisha duk ci abin ta koshi sai tausayi ya kama ta ta ji za ta yi kuka don ta so ta yi kukan sai ta yi kukan saboda abin yin kukan ya zo shi ne take faɗa take cewa ma a bai min ta'amin ban taɓa koshi da abinci ba fa sha'u an abkiya in so kuma in yi kuka a lokacin da na koshin illa baka da na yi kuka qultu lima sai nace mata dan me qala sai tace adhkuru al-hala allati faraka alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ina tuna halin da manzo Allah ya bar duniya akan shi ba ko shi ke ci ke koshi ba kamar da muka faɗa can baya to yanzu gashi mun kai lokacin da muna ci mu koshi kuma a jere a kullun lokacin da muke so daga wannan sai yasa in yi kuka wallahi ma shabi'a min khubzin wa lahmin marratayn fi yawmin na rantse da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba koshi da waina da nama so biyu a cikin yini guda ba sai dai mala yace hadithin hadithin ne da'if qultu wa qala hadithun hasan wa fi hasanin sahih amma shi malam mai littafi cewa da hadisin hadithi ne hasan a wata nuska ma cewa hadithin hasan ne sahih wa huwa fi naqadi la yastahiqu at-tahsin bal hatta sahih amma malam ce ni a naqadi na ina ganin hadisin bai cancanci ya zama hasanun ba ballantana ya zama sahihi dan mai malam sai ce la'alla fihi mujadil bin sa'idin wa huwa da'if yace domin a cikin isnadin hadithin akwai mujadil ibn sa'id wani da'ifi ne wa min tariqihi akhrajahu jama' min al-a'immati dhakartuhum fi at-ta'liq ala ar fi ta'liq ar-raghib ala ala at-targhib wa at-tarhib yace domin ta hanyar sa ne malamai suka rawaito hadithin wani malaci na faɗi wannan a cikin ta'liqin da na yi wa targhib wa tarhib wa bayyantu hunak anna dhikr albuka buka fihi da'if sannan kuma malai faɗi cewa ma magana cewa tana ma kuka ko ta ce in na so in yi kuka zan yi kukan malai ce wannan ma ruwayan mun karaci daga wani hadisi ne bai inganta ba wajen suka gabata sun wadatar da mu kuma sun isar da saƙon da muke so mu isar to wannan kenan kaga bayan malai ya bayani akan siffar cin abincinsa sai kuma zai bayanin siffar wainarsa kun yanzu anan mun gano sifa biyu ta waina ku gaya mini ita sifa ta farko ba a sa abin ba a sa mata abin zai sa ta yi laushi ahsan barakallahu fi abu na biyu ana yanta da sha'ir Allah maka albarka kaga siffar ta fito da ya ce siffar wainar manzan Allah yanzu mun gano siffar wainar manzan Allah na farko ana yanta da sha'ir na biyu ba a sa mata abin zai sa ta yi taushi to ne ce siffar da muka karanto muka gano cikin wa'annan hadisai ina fata Allah ya amfana da mu da abin da muka ci hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in